shekara ta hudu, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa'ala, alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 24 cikin jeren darusa darussa daga littafin ma'alimin sunna annabawiyya wanda Sheikh ah, Salih bin Ahmad Ashami ya tattara khulasa na hadisai daga manya-manyan littafan sunna guda goma sha hudu Allah ya saka mishi da alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa alfaslul awwal wato babukan da ke bayani akan mas'ala game da ainihin al'imanu bil akhir imani da ranar tashin alkiyama a cikin wannan kitabul iman bil yawmil akhir babi na farko ko fasali na farko shine ashratu sa'a alamomin ƙarshen duniya to mas'ala game da alamun ƙarshen duniya yana daga cikin babuka na aƙida wato abubuwan da ake a karanta su a yi imani da su a gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan faɗar su da ya yi, kuma a ɗau izina daga abin da ya faɗa sannan a ƙara gaskata gaskiyar annabtarsa alaihi salatu wassalam malamai suna karkasa ashiratu sa'a duba da wasu itibarat wasu ka'idoji ana karkasa su har gida biyu sau uku akwai karkasawa ta fuskar ma ya kunu bu'aidar sa'a wa ma ya kunu ƙubailar sa'a wannan wannan ne bin nisbati ila qurbiha a wa'adami qurbiha ila sa'a ana raba alamomin zuwa gida biyu ta fuskar wasu alamomin za su faru nesa da tashin alkiyama wasu kuma za su faru kurkusa da tashin alkiyama za mu zo mu ji su yanzu kaga rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce tashin alkiyama fadowan wata din nan ikasarabatu sa'atu wan shaqqal qamar alama tashin alkiyama ne fatu baitul maqdis wanda ya faru a zamanin sayyidina Umar shekara ta sha takwas bayan hijira afwan ta sha biyu bayan hijira alama tashin alkiyama ne shi ma samun dukiya da daular musulmai ta yi a zamanin sayyidina usman alama tashin alkiyama ne kashe sayyidina umar rigingimin tsakanin sayyidina ali da muawiya duka suna cikin alamun tashin alkiyama amma kaga dukkaninsu yau da faruwar su ya wuce shekara 1400 amma kuma alamun tashin alkiyama ne to waɗannan su ne bu'aida nesar tashin alkiyama akwai kuma wanda su faru da kurkusa da tashin alkiyama su ne waɗannan bakwai ɗin nan ko goma da za a magana a kansu tun daga hurujud dabba almahadi almuntazar almasihu eh, alaihi salam almasihu dajjal Kuruji shamsi min magribiha huruj kaza kaza kaza narun min yaman khasfun bil maghribi wa khasfun bil mashriqi wa khasfun bil jazira da waye da waye waɗannan za su faru kamar da ibn masud yake cewa su suna kamar ƴaƴan tarbi ne ko ƴaƴan abun wuya wanda aka tsinka shi da zaran an tsinka shi za su ta zuba ne wani bayan wani wani bayan wani waɗannan kam da sun faru to sai tashin alkiyama kurkusa to wannan kaso kenan ta fuskar nisa ko kusancin su da tashin alkiyama akwai kuma ta fuskar tabi'atul al'alam wato yanayin alama tashin alkiyama akwai khawariqul ada akwai ghairu khawariqil ada akwai abin da za su faru ababan mamaki ne wanda ba saba ganin su ba ko kuma abin da ba na mamaki bane an saba ganin su alal misali fitowa wannan dabba da take magana da mutane akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna nasa ko inna nasa gurgudan eh, riwaya qira'a kaga a ce dabba tana magana tare da sabanin da aka yi mai tace ma wannan dabba Za mu zo mu ji a gaba insha Allah to wannan kaga khariqun ne lil ada haka nan fitowan dujal wanda yake shi mal'unin wanda zai dinga tada matattu ya dinga ruwan sama yayi kaza yayi kaza shi ma zai abubuwan da suka saba wa dabi'a haka nan fitowar rana daga yammaci ita ma ta saba wa dabi'a to waɗannan khawariqul ada ne akwai kuma wanda ba su saba wa dabi'a ba kaman yawaitar dukiya kaman yawaitar mata kamar yawaitar mace-mace da za su faru ne based on wato sunnar Allah game da rayuwa wannan shine kaso na biyu akwai kuma kaso na uku ta fuskar a yanzu da ake magana kamar yadda ibnu kasirin ya raba yace akwai mawaƙa, akwai alamun tashin alkiyama wanda sun riga sun fara an gansu akwai kuma wanda lam fa ba'adu ba su riga sun faru ba amma an fara kama hanyar faruwarsu yanzu ga gonda aka misali da su rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama, fatu baitul maqdis malun fidu, arziki ya yawaita a cikin duniya dogayen gine-gine gasa akan kasuwanci da neman sarauta mata su shiga kasuwa kamar yadda maza suke shiga a wannan da an gansu abu kuma wanda ba a riga an gani ba su ne waɗancan su dujal su almasihu alaihi salam su mahadi su jassasa to wannan ba riga an gansu ba to waɗanda ba riga an gansu din ba ma akwai waɗanda kuma alamun bayyanan su ta fara bayyana idan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu zo mu da nabi yana cewa kafin tashin alkiyama za a wayi gari mutane suna yin zina akan titi mai hankali a wannan zamani shine wanda zai ce musu haba don Allah ku dan koma gefe ma kaga wannan an kama hanya haka akwai wuraren da ake yin haka kwana-kwanan da ma a nan zamfara an kama wasu shedanu a tashan mota suna kokarin su yi wannan fasikanci Allah ka tsare mu da bai kai sati ba na jin wanda ɗan hizba suka kama su irin musu din na ɗan duniya yan tasha kowa na cewa ɗayan ya fi shi ko ta fi shi iya shedanci suna so su ƙwara junan su ya fi iya shedanci to kaga wannan alama tashin alkiyama ce haka nan kashe-kashe yanzu ana ganin kashe-kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya mutum ma za a kashe shi shi bai san laifin da wanda ya kashe shi ba wanda ya kashe shi ma bai san laifin da wanda ya mushi to shi ma kaga wannan ya fara bayyana da ire-iren su suna nan to wannan shine kasawa ta uku da aka kasa Allah shi kyauta to mu je kai tsaye da ma da yake cewa babu ijmali ashraqis sa'a babun da ke bayani akan dunkulallen bayani game da alamun tashin alkiyama babu shakka alkiyama sai ta uku za ga alkur'ani mai girma ya yi maganganu da yawa akan tashin alkiyama irin tashin hankalin da mutane suke ciki da irin yadda mutane suke ta tambaya amma ya tasa'alun anin naba'il azim da irin yadda Allah yake ci mishi yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar ka boye kowa a a a a tambaye shi kenan eh, eh, yas'alukan nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah kuma yudrika la'alla ta kuno ƙariba. da ire-iren su iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar al tu, mal qari'a ga sunan kwatance iri daban-daban saboda alkiyama wani muhimmin tashin hankali ne da ba taba ganin irin shi ba yau mata raunaha tazhalu kullum murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wata tara an-nasa sukara wa ma hum bala'in da ke jira mutu a tashin alkiyama jama'a ba taba ganin shi ko ba taba ganin irin shi ba Allah ka samu wani lafiya kuma sai zama abin wato kowa a duniya yana cikin damuwa game da ita shi za ta mala'ika jibrilu da ya karantar da addini kamar da muka ji a baya sai da cikin tambayar da yake cewa mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama annabi ya ce mishi mal mas'ulu anha in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi alama min as-sa'i dan yake to ka ga mun alamomin ta mun karanta wannan hadisi a baya wato dan shi kanshi jibril ya karantar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan al'amari na alkiyama fa ya girmama kamar da Allah yake cewa saqulat fis samawati wal ard hatta a can sama wurin mala'iku wurin ainihin wato Santa Allah su ma suna tattauna al'amarin alkiyama ba san shi ta faru ba hatta wato mala'ikan da ke riƙe da ƙahon busa tashin alkiyama shi bai san shi za a busa ba yana dai riƙe yana jiran umarnin Allah ne ta'alallahu amma ya kunna uluwan kabira ta haka al'amari ne mai tashin hankali shi yasa a cikin sunna Allah dama duk wani al'amari babba to baya faruwa ba tare da alamomi ba don mutane su shirya mushi da Allah ta shi saukar da alkur'ani ya tashi aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka wajen shekara ɗari da hamsin ana yin muƙaddiman zuwan alƙur'ani daga ciki Allah ya huwa cewa larabawa fasaha daga ciki aka samu yaɗuwar ɓarna da ɓacewar duk duniya fa annabi yake cewa inna nazarar nazara ila ahlil ardi fa jami'an illa baqaya min ahli kitabi aka samu ainihin yaɗuwar yahudawa a cikin jaziratul arab wanda suke jiran zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suna cewa in yazo zamu taru mu kashe falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi wajen shekara 150 aka ana wannan da yaƙe-yaƙen da larabawa suka dinga yi da sauransu da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ala fatratin min ar-rusul to haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayan zuwan shi Allah ya ya ya bada wannan alamomi duba kaga ko ruwan sama za a yi sai an yi hadari da mutane su zama a cikin shi, Allah bai aiko da ruwan sama haka nan babu hadari haka mace ba ta haihuwa sai an ga alamu tun daga daukan ciki da laulayi da renan ciki wata tara ko makamancinsu, su da da da, da almahal da ake ce lebo duka abin nan ne eh, eh, eh, abin nan ne introduction ne ga haihuwa saboda al'amari ne babba haka nan duk mutum idan zai mutu sai wata alama ta faru har ya zama ma rashin ganin alamar shi kan shi wata alama ce cikin alamun tashin alkiyama ne mutuwan kuja, ba rashin lafiya ba masassara ba jinya mutum lafiya lau wani na wani na tafiya wani na cin abinci wani na tukin mota ba hatsari zai ba a zararin shi wani na kan mumbari yana hudu ba a zararin shi wani na teburin shan giya a zararin shi wani na majalisar daurin aure ko majalisar fira kawai sai a ga ya faɗi a mutu irin wannan zai ta faruwa da makarshen duniya yana daga cikin alamun tashin alkiyama da haka Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa ya saukar da alamomi iri daban-daban to su ne za a bayyana mana wasu daga cikin su an malam yake cewa an anasin qala la uhaddithannakum hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas yace wallahi sai na baku wani labari wanda na ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ah, la yuhaddithukum bihi ahadun ghayri a yanzu da nake muku magana babu wanda zai iya baku labarin nan irina wataƙila saboda Anas a iya ilimin sa babu wani sahabi da ya san wannan labarin face ya riga ya shude mun sani Anas na daga cikin sahabbai da suka yi nisan rayuwa suka daɗe a duniya ta yi a lokacin a iya kasar basara inda yake wannan magana babu wani sahabi da yake raye shi sai ya ce ba wanda zai ga mu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqulu Anas ya ce na ji manzon Allah yana cewa inna min ashratis sa'a lalle daga cikin alamun kusowan tashin alkiyama an yurfa al’ilmu, ilmu a ɗauke ilimi anan ilimi da ake nufi ilimin addinin musulunci wani abin mamaki shine ilimin musulunci da ilimin duniya suna tafiya ne a tararren. shi ilimin duniya kullun karuwa yake yana wuce na baya shi kuma na musulunci kullun tsukewa yake wani malamin mu ya mana kwatance da triangle wato musallal idan ka zana triangle to wannan tsolan na sama da ya tsuke shine inda ilimin musulunci yake yana ta tsukewa yana tafiya yana yana yana yana karewa su kuma waɗannan tirakun guda biyu na ƙasa shine inda ilimin duniya yake karuwa shi kuma ya ta ƙara faɗi jibe yadda kullun duniya take ci gaba a babin ilimin rayuwa tattalin arziki kere-kere kimiyya da fasaha noma kiwo eh, makamai eh, ƙarfin soja discovery sararin samaniya eh, ƙarƙashin ruwa kullum na adam gane ƙara gano abubuwa yake yana murna hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat shi ko ilmin musulunci kullum ƙara koma baya yake zaka da sanda da kaje ai magana kan ilimin irin wannan ana magana kan ilimin shari'a ne ilimin alqur'ani ilimin sunna ilimin tauhidi ilimin fiqhu da makamantansu a wani hadisi na Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda mashahurin hadisi ne kowa ya san shi annabi yake cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal sunnar Allah game da dauke ilimi din ba wai za a wayi gari mutanen da suka san abin da suka sani na addini kawai su ji sun manta shi ba su ji kamar an yi Fomatin memory ko kamar sun manta ko kamar an goge cassette ba haka bane walakin annabi yace sai dai Allah yana kwace ilimi ne yantazi'uhu bi mautil ulama ko bi qabdil ulama Allah zai kwace ilimi ne ta hanyar kashe malamai da za a za a waye gare shi ta mutuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta idza lam yubqi a wata riwayan hatta idza lam yabqa to idan lam yubqi ne sai a ce aliman idan lam yabqa ne sai a ce alimun sai an wayi gari Allah bai kyale wani malami ba ko kuma an wayi gari wani malami bai saura ba sai mutane su riki jahilai a matsayin malamai a wayi gari al'amari ya rikice a dinga wa jahilai kallon malamai ana tambayar su ana ba su limanci da fatawa da aikin ilimi da sauransu su kuma su ta zuba aikin jahilci dama sun bata kuma su ta batar da mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim shi yasa al-imamu abul abbas al-qurtubi wanda ya rasu ne a shekara ta 656 shekarar da aka karar daular banul abbas shekarar ya rasu yau kusan shekara na kusan shekara 800 ko Barka ka zabin da yake faɗa a cikin sharhin sayo muslim yake cewa wa qad zahara zalika wannan karancin ilimi ya bayyana tun a zamanin su yace wa wujida ala nahwi ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu wannan alamar ta karewa ilimi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fa kana dalilan ala nubuwati sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce daga cikin alamun annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khususan wannan karewa ilimi fi hadhihi al-azman azamin da su suke rayuwa yace qad wulliya al-madaris wal futiya kathirun min al-juhali was an wayi gari an ba da shugabancin makarantu da karantawa a da karantawa a majalisai da dama daga cikin jahilai da ƙananan yara ce su suke karatu su suke yi wannan fasin zamanin suke nan dama yake wannan kukan to mu kuma inda an ga zamanin mu me za a ci kenan ai babu abin da za a ci sai dai kawai ya faɗi ya mutu kawai inda ya kawo wannan zamanin zai haɗi rai ne kawai ya mutu saboda bala'i Allah shi kyauta da ka dai ƙarancin malamai wato alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama haka al-imamu zahabi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 700 da ainihin 48 a tsakiyar karni na 8 yake cewa in ana neman malaman hadisi yace wallahi fakad kittu la arahu na rantse da Allah kusa nake da a ce bana ganin su illa fi butuni kitabin aw tahta turabin yace sai dai a cikin littafi kaga sunayensu Ka kaga iliminsu kaga karatunsu a cikin littafi ko kuma a ƙarƙashin ƙasa a nuna maka kabari a ce wannan kabarin shakwa ne kuma lanwani ta yanzu kuma kalla ka ga jama'a kamar yanzu tun malaman da ake takama da su a duniya yanzu a gadi sun mutu sun ƙare sai dai suna ake ambata yanzu mafi yawan manyan malamai da ake takama da su a duniyar musulunci wanda su ne za ka iya cewa inda zamanin da ne sai a ce abu ne su fiye da shekara ashirin da biyar da ta wuce duk sun mutu su al'allama ibn baz su al'allama nasiruddin albani su muhammad ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihim wa ala ghairihim min ulama in ka dawo nan gida Najeriya haka zaka gani tun daga kan kalisafa tun daga kan su dan hodiyo su abdullahi gwandu ka guso nan kurkusa irin su mala bakar gumi irin su sama'ilin idris irin su nan kurkusa su malam ja'far mahmud adam sumala albani nan kurkusa kurkusa dr ahmad na biyu ke allah ya gafata musu gaba su da duk wani malami da ya kai a kira shi malami sai a wajen sai ga babu shi kuma in ya ba gurbin babu mai iya cikin wannan gurbin duk gurbin da ya bari to sai dai a ta kama kame ba za a yi ciki shi shine alamar tashin alkiyama yana kurkusa shi kuma wato dama malamai suka ce wannan hadisin particularly yana ishara ne zuwa ga lalacewar rayuwa da za ta faru a ƙarshen duniya wanda bayan faruwanta sai duniya ta tashi domin dama annabi ya ce za mu zo mu a gaba duniya ba za ta tashi ba illa ala husalatin minan na hadisin ibn mas'ud ne shi ma lan taquma sa'atu illa ala husalatin minan nas jima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tsaya ba sai ya zama wanda suke raye wa husala sune kamar za a ce karabiti mutane marasa daraja marasa mutunci marasa sanin ya kamata wanda ba su damu da addini ba to abu na farko da zai lalace shine mutuwar malamai sai a samu lalacewar addini kaji na farko kin sai zama babu addini addini ba yi da gata addini ya rikice ya rude mun ji na ɗaya kenan ko sai ce a na biyu wa yakfuran jahalu sakamakon rashin malamai sai ilimi ya ƙare. dole sai jahilci ya maye gurbin gurbinsa automatically babu shakka ana cikin tsananin jahilci na ilimin musulunci yanzu da ba idan ka kalli abubuwan da mutane suke faɗa da abubuwan da mutane suke aikatawa da ƙarancin fahimtar su da addini za ka tabbatar musulmai suna cikin bakin jahilci yanzu ji ba ka ga alal misali musulmai suna ganin wai kafiri na iya shiga aljanna in ya mutu a kafirci kaga wannan tsabar jahilci ne kuma ita jayya da su akan wannan musulmai suna ganin halaccin cin riba cewa babu wani haramci akwai musulmai da suke ganin giya ba haram bane akwai musulmin da in ya tada kabbara bai san me zai karanta ba fatiha bai iya ba musulmai nawa ne ba su iya addu'ar da ake yi a sallar gawa ba an tsaya musulmai nawa ne ba su iya addu'ar da ake a sujuda ba musulmai nawa ne ba su san cewa idan liman yana hudu ba ranar juma'a ba a magana ba abubuwa da yawa waɗanda suke 'yan islamiyya ma a da sun san su musulmai ba su san su bai jumhurin musulmai ba su san su ba mu da muke almajirai ana yawan mana tambaya ko muna karambanin karantarwa in aka baka tambaya sai ka ji tsoro ba za ga musulma mata aure ba ta san cewa idan sun yi mu'amala aure da mijinta akwai wanka a kanta ba haka take rayuwa shekara da shekaru mutum musulmi ya je makka wani bai je ya yi ɗawafin ifada ba bai sani ba an dawo daga mina bayan an gama zaman mina kawai ya tafi siyayya ya cire ihramin shi ya kama siyayya bai ɗawafin ifada ba wani zai je makka har ya dawo bai sauke umara ba wani zai je makka ya dawo yana da kuɗin da zai yanka dabbar hadaya bai yanka ba saboda tsaba rage rowa shi ma alama tashi alkiyama ne dama bakar rowa <laughs> wallahi in ka ga abubuwan sai ka ji tsoro amma in kana rayuwa a cikin ausat na ustazai ko ba za ka san cewa ana jahilci ba kawan masu kuɗi ne duk wahalar da ake ciki ko ba kwanta ka je Abuja sai ka kaman talauci ba da ake magana ƙarya ne ba da za ka je yanzu kwana uku kana da wani ɗan uwa a central area Abuja ka yi kamar sati ɗaya a wajen wallahi sai ka manta cewa ana talauci a Kano da Sokoto da Zaria da da Ilori da makamantan saboda za ka kawai wada aiki kawai ba ma a fita sai a motoci masu bakaken a fitillu a je cikin dare kawai za a yi zuwa su a makar kawai a kashe dubu ɗari biyar kai da dala masu ke mu'amala za ga wanda yake wani wajen bai sa'a talauci ba to hakan kana cikin ustare sai ka ɗauka kowa ma ramma ne kowa ma ya iya da irabi hakan kana cikin yan boko ko sai ka ɗauka kowa ma ya iya boko yanzu mutumin da ke rayuwa cikin university sai ya ɗauka kowa ma ai masani ne ga boko to haka abin yake amma kana shiga cikin awam kana shiga kasuwannin ƙauye kana zuwa jana'iza kana zuwa gaisuwan mutuwa kana zuwa ka shiga mota haya keke nafe kana tafiya a bus kana shiga cikin al'umma gama gari ka zauna a wannan dandali ka zauna a wancan ka ci garau-garau a nan ka sha shayi a can to nan za ka ji jahilci a bakin mutane da sunan ili wannan ma alama tashin alkiyama ce cewa ya kusu Allah shi kyauta wa yakfura zina nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zina za ta yi yawa wato zina za ta zama ta yaɗu. malamai sun yi ta halili game da wannan don ya bi wani lafazi da cewa za a halasta zina ne to halastawa ba wai za a ilanin ta ce jama'a daga nan zina halas bace kamar aure a za a wayi gari mutane ba sa jin kunya ko kyamar zina kuma za a wayi gari har waɗanda a ɗabi'ance ba kamata a ce sun yi zina ba za a same suna yin zina za ka za ga ta muku fatawa kan. wani ya yi zina an zo ɗaurin aure an tare da ita da ciki to amma cikin na wanda zai aure ta ne ya za a yi ba a jin kunyan ma fatawar ‘ya'yan ta gaban hadari su yawa a cikin al'umma mutane su yawa ta yin fatawa a kan cewa suna yin zina sun kasa bari a musu addu'a Allah ya sa su bari ko ba su bari ba har a san wata mazinaciya ce tana yin zina ta dawo gidansu iyayenta na alfahari da ita suna ganin cewa suna haifi ‘yan arziki tana kawo masu alheri dan ta gina musu gida tana da mota hawa ta kai iyayenta makka kanwa ta samu miji ta biya mata kudin aure a wani wata mata wanta za a mata CS ta biya kudin kaninta ya samu university a Uganda ta biya kudin da cewa wallahi albarka ne da ita kuma sana'a ta zina ana alfahari da su a cikin al'umma a san wani cewa kawali ne sana'ar shi neman mazinata abokan harkar su kuma shi ma har a sa shi limanci ma a cikin unguwa. ma'ana mutane su waye gari ba sa kyamar wannan al'amarin gaba gida yanzu ka duba da wannan abu ina ga wannan bai bukata wani sharhi a kan facebook din da twitter da instagram da waye akwai dandalaye na wannan barna akwai akwai mutane a cikin al'umma yan ataba da masu keke nafe waɗanda aiki suke nan kawalci ba suna da kwastomominsu maza da mata wanda suke ɗaukar suna kai su da ake fasikanci akwai gidaje da an sani a cikin al'umma abinda ake kenan a cikin makarantu a asibitoci a wuraren sana'a kai har a wuraren ibada a tarurruka na addini ma sai a yi taron maulidi ne taron arba'una ne na yan shi'a taron wa'azi ne gangamin wa'azi na wata kungiya sai a zo a yi wannan fasikanci abin ya zama a barnar ta yawaita sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ma alama ta tashin alkiyama da da dan aka ce a wani layi fa ga wata tayi cikin shege to hatta limamin layin ya shiga ya shiga matsala da ba imamu wannan unguwa ya shiga matsala za a ga kamar hadda laifin shi iyayenta wallahi a da sai dai su saci jiki su baggari ba aka ce wani yace Allah ya jarabce ta da tayi zina har an sani to sai dai da shi da iyalansa su sulale su koma wata al'umma su je su rayu in ba haka ba wani ruwan rijiyar gidansu ba zai kara sha ba idan akwai masallaci a unguwar alayi ba zai ƙara sallah a ciki ba ballan kai wata za ta mutu ba irin wannan arasa wanda za ta mata sallah ko babanta arasa wanda zai zai kula shi ma ya mishi ta'aziyya amma yanzu kaga ba haka bane wai wa yakfura shurbul khamri haka nan shan giya shi ma zai yazo to wancan na biyu da aka faɗa wato na zina shi kuma shi zai bada shi zai jawo lalacewar dangantaka da lalacewar mutunci da kunya kaga shi ma bata al'umma ne rashin malamai ya kawo yaduwar jahilci da lalacewa addini yaduwar zina ya kawo yaduwar wato lalacewar dangantaka da mutunci da barnar dukiya ita kuma giya ta kawo lalacewa hankali ta kawo lalacewa hankali da yaduwar gaba tsakankanin mutane kamar da Allah ya ce na da shaytanu an baina bainakum al'adawata fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillahi wa anis sala to duk zai lalata waɗannan abubuwan shi yaduwar mene yaduwar shan giya yanzu jama'a ku duba ku ga a ƙasa irin Najeriya ko ƙasashen da ke kewaye da mu shan giya ba haramun bane dai cikin laifi da gwamnati take ganin shi a matsayin laifi abinda kawai ake za zaka bude shagon sai da giya ka nemi lasisi a hukumance ka dinga biyan haraji kuma kar ka bar yara 'yan ƙasa da shekara 18 su shiga su sha shikenan kawai amma ba ka ba kowa na da yanci ya je sha yanzu nan daga nan inda muke za zaka hau mashin da naira 100 zaka je da kishin giya za ka je ga an yi fakin motoci gila adadin nan za a ci gaba da shan giya har dare ya raba wani daga nan sai dai fada kwata ya kwana duk garin da ka je kuma na musulmai haka yake za ka je bikin musulmai a baka giya kasha biki na musulmai na haihuwa ko suna ko mutuwa musulmai da za su biki sai a sha giya a wajen ba wani abu bane ya zama abu wanda ya yaɗu a cikin al'umma kamar ba abin da Allah ya haramta ba kamar ba kabira cikin kaba'ira ba sannan ya ce wa ya ƙillar rijalu da ƙarancin mazaje shi kuma zai dawo ƙarfe dawo lalacewar tsarin rayuwa mazaje suka yi ƙaranci duba da kyau kaga ko a wani gida ne aka ce babu maza a gidan ya gidan yake zama sawun mazan nan matafiya ne su ko sawun mazan nan 'yan yara ne mata ne manya ko kuma babu mazan ne sun riga sun mutu haka ce ga wani gida duk mata ne a gidan baban gidan ya mutu ba su da wa ba su da kanin uba ba su da mijin uwa sai dai 'yan mata da mamansu misali da yake cewa 'ya'yan mace kuma za ka ga tambele iri-iri a wannan gidan to sai ka faɗaɗa wannan tanin zuwa cikin al'umma idan maza su kai karanci tare da cewa kowace mace tana buƙatar namiji ƙayyini a kanta to za a rasa wannan ƙawamar duk cikin shirye-shiryen tashin duniya sai sistem ɗin ya lalace me ke kawo ƙarancin maza malamai su yi magana cewa ko dai yawan yaƙe-yaƙe a ta kashe maza domin ana yaƙi maza za a yi ta kashewa su ne sojoji su ne victims na yaƙi ko kuma yawan cin ƙasashe da yaƙi da musulunci zai yi ko kuma yawan haihuwan iya mata tun muka kalla da kyau duka wannan suna faruwa ana yaƙe-yaƙe ana kashe-kashe yanzu ko 'yan bandit ɗin nan kafin su kama mace ɗaya sun kama maza arba'in in gobara ce kafin ta ci mata ɗaya ta ci mata arba'in in hatsari ne na mota haka in yaƙe-yaƙe ne na ƙabilanci duka maza ake kashewa maza suke mutuwa sannan kuma kullum haihuwa mata ake ƙara haifa Ta wannan alamu ce daga cikin alamun tashin alkiyama annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama hatta yakuna li 50 mra'atan alqayyim alwahid har a wayi gari ya zama mace guda 50 namiji ɗaya ne mai kula da su wasu malamai suka ce wannan yana nufin za a kare doka Allah game da aure mutane su dinga auren mata fiye da hudu kaga wannan yana faruwa shi ma za ku mutanen da musulmai ne amma sai aure mata shida bakwai takwas eh bare da gaske tuba zuwa gaban gadon wani babban mutum da ya rasu aka ce matan shi shida amma wanda aka san shi da ita ta Allah da Annabi da Hausa din ko kwaya ɗaya ce amma bayan da ya rasu ma za su ga dinga bullowa ta ma in mura ce wata daga taraba kowa ta da ƴaƴanta wanda ta da ƴaƴa hudu wannan da shida ni ai witness ne akan kesin karshe cewa ne wallahi ku tabu alƙali ni ba ruwa to manya suna yin irin wannan auren Sanan wasu kabilu waɗanda dama al'adunsa akwai irin wannan wato oba abin nan ɗin oba numbering go na polygamy to suna ci gaba da yi ko bayan sun musulunta akwai kabilun dama suna yin haka wasu kuma suka ce abinda ake nufi za a wayi gari namiji zai zama yana da badin mai yawa a kansa ga matan shi guda biyu ƴaƴan shi mata guda takwas ya aurar da uku duk mazan sun mutu sun dawo kowa ta dawo ta dawo da ƴaƴa biyu ita ma ga baban shi baban shi ya mutu sannan kuma ana nan sai ita ma yaye shi ita ma sai mijinta ya mutu duk waɗannan kuma su dawo ƙasan shi shine cin su shine shan su shine kayan sallan su shine kudin makarantar yayin su ba za ka kira yanzu ba to sai ga, ai wannan nan ba ne dama mafhumul adad laysa bi mafhum sai wa gari mutun kawai ya zama bawan mata gaba daya fasara ta uku kuma aka ce irin wannan abin da maza suke yi side chicks mutum yana da mata tashi ta sunna kwaya daya sannan kuma yana da yan mata wajen guda takwas kowace kuma zai mata ramadan basket zai canza mata waya iphone pro ta fito max 14 ko wace ce wata ma ya sai mata mota wata ya kai ta dubai wata ya sa ta ita ce mai kula da kamfanin shi a abuja duk waɗannan mutanen shi ne ba dole ya zama yana fasikanci da zuwa amma dai duka a kasan shi suke ci to duk wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya ya sa mu cika da imani to kaga shi kuma nan zai kawo wato duk yawan mata kamar da muka ambata sai ya sa al'amari sai ya lalace ga baki ɗaya a zama mata sun shiga cikin hali na haƙula'i hali na fituna da damuwa hali na abin nan na ni'yasu malam ya ce hadisi na gaba wani abin horaira ka kal kalan na biyu sallallahu alaihi salama la ta ƙumu sa'atu hatta yi ku ilmu alkiyama ba ta tsaya ba har sai an ɗauke ilimi ta wannan mun ji ɗauke ilimi ko wa yakthura zalazilu kuma a yawaita girgizar ƙasa girgizar ƙasa yana da fassara guda biyu ko dai az-zilzalul mahsus ko a zilzalul ma'anawi abin da ake rira az-zilzalul mahsus shine abin da aka sani na earthquake yawaitar girgizar ƙasa ƙasa ta dinga buɗewa, tana girgiza garuruwa tana lalacewa kamar yadda yake faruwa galibi a wasu ƙasashe waɗanda ba namu ba to kaga wannan shi ma yana faruwa da yawa ko kuma az-zilzalu al-ma'nawi wato shine yawan yaƙe-yaƙe da fatuntunu da bala'o'i wanda za a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi malama kan tashi a gaba ya cikin sai muslim wanda annabi yake cewa har za a wayi gari dan wani bala'i ya auko sai mu'mini dinga cewa hadihi mahalakati ko hadihi muhlikati ce kai wannan bala'in wallahi ba za mu tsallake shi ba shi kuma sai a zo sai a tsallake idan wani ya kuma sai a ce hazihi hazihi to wannan ne dai bala'i wannan ne dai bala'i kuma ka lura kin haka rayuwar take tafiya tun wajen shekara 40 baya ko 50 har yau duk bala'in da ya faru na gobe sai ya fi na jiya ayi wannan ayi wancan ayi wancan a kashe nan a kashe can nan ya bare a toshe can can ya bare sai ka wannan bala'in da zai wuya a tsallake sai kuma kaga an tsallake kawai ya zama normal kuma sai wani ya ƙara zuwa to waɗannan su ma zalazil ne waɗannan su ma tashin hankali ne waɗanda suke zama kamar girgizar ƙasa wato girgizar duniya saboda bala'o'i saboda kamar da kasan idan wani bala'i ya faru maka za ka ji wani kunci da damuwa da girgizan ainihin abin ɗinka strongness ɗinka sai ƙarfinka ya girgiza ko dai ƙarfin zuciyarka ko ƙarfin arzikinka ko ƙarfin tunaninka to wannan yana daga cikin wayat furar zalazil bala'o'i za su yawaita wayata ƙarabar zama kuma wato zamani zai zama yayi kusa da juna can da aka yi magana akan ilimi akwai ta magana ta mu sha'abi da yake cewa za a wayi gari ƙarshen duniya har sai ilimi ya zama jahilci jahilci ya zama ilimi daga mutane kirikiri ba ilimi suke fada ba ma dauka ilimi wanda yake faɗan ilimi kuma a ce jahili ne to yana daga cikin alamun tashin alkiyama shi ba to abin ake nufi da taqarubuz zaman shi ma malamai su magana akan shi akwai at-taqarub wanda yake ala zahiri fassara amma fassara wajen guda hudu ko biyar taqarubu ala zahiri wato ya zama dare da wuni rana da mako da wata da shekara suna saurin wucewa yanzu yanzu abu zai faru suka ji an ce yayi mako daya yayi shekara yanzu yaushe yaushe aka kashe malamin mal albani Allah ya gafarta mishi yau shekara takwas sai ka kamar jiya ne malam Jafar Mahmud Adam da rasuwarsa yau shekara goma sha hudu gawan yau da ya mulkin Najeriya shekara nawa wajen shekara arba'in 1975 ko an da shekara arba'in abakar kuma da rasuwarsa yau shekara talatin kuma ko ni ɗan nake ɗan ƙarami abakar kuma ya rasu da wayona na sani sai kamar jiya ne ba 1991 ba ne ya rasu ko? 1991 92 tuni ina ni ɗin ma na isa suwa lokaci ko isa suwan ne kaga sai kaga abin kamar ɗazin ne don mako kuwa yanzu ka ce maka gobe juma'a kuma juma'a da aka yi ta baya yanzu ta wuce da kwana bakwai sai kamar bata wuce to ta ƙarubin zama da kenan wasu kuma suka ce a ma'anar shi qurbu yawmis sa'a din kusancin alkiyama ya zo da gaske da gaske abubuwan da ake faɗa za a yi ta ganin su da gaske da gaske wasu kuma suka ce a zahabu barakatil ayyam kwanakin ne za su zama ba su da albarka a da idan mutum ya shekara talatin a duniya kawai ga kaga abin da ya yi a rayuwar to yanzu sai mutum ya shekara sittin da yi wannan abin imamun nawawi imamun nawawi da ake faradin na ana zaga shi duka duka shekarar shi a duniya 32 ko da wuce. amma ji abin da ya yi sharhin muslim ya yi sharhin al-muhazzab na shirazi ya yi arba'una haditha ya yi uh, riyadus salihina ya yi uh, majmu sharhul muhazzab shine wancan ko ya yi talibul asma'i wal lughat ya yi taqrib ya yi wane ne tatafai iri daban-daban voluminous tatafai library din sa amma shekarar 30 da wani abu a duniya kai kuma in shekarar ka talatin ko izubi baka iya ba ba ka da kuma dubu talatin taka ta kanka za ka yi kashewa baka shiga larura ba sai mutum yi shekara ashirin yana karatun boko amma bokon nan ba zai albarka wanda ya yi diploma irin ta da ko aji bakwai irin na da su ne manyan 'yan siyasa su ne manyan attajirai su ne manyan 'yan kasuwa ga kuma kana da master digiri amma baka da ko dubu hamsin waya ma sai wani sai an kawo london youth vivo ita kake yin siya ta dubu takwas kayan sallah sai dai ka yaro kaga duk bakon da kai bai da wani alfanu, to shine za a kwashi albarkar kwanakin ko mun gane sai kaga ai ta karatu ai ta karatu mutane su kasa zama malamai ba albarka ai ta kasuwanci ai ta neman kuɗi mutum ya mutu ma sai an bashi sadakar likafani ba albarka shine an kwashi albarkar ranaku da watanni da shekaru da makamantansu kaji an ce wani ya sauke a littafin sayul bukhari a mako daya sai kuma yanzu a shekara goma sha biyar ana muku bukhari ba sauke ba kuma an sauke din ma ba iya ba dole ne daga cikin ma'anar da aka bashi. wata ma'ana kuma ita ce cewa wai ta ƙaraba zaman zamani tsakanin faruwa wata alamar da wata sai kusanci da yawa sai zama kamar wato a inda kama a ce da idan wani abu ya faru mummuna kwaya ɗaya to sai an yi shekaru bai ƙara faruwa ba yanzu ku ana yin wani abu mummuna yau goma sai a yi wani yau ɗin na yi kidnapping gobe a yi ji ba a kashe wasu gata a yi gobara kuma gane fitinu wasu bayan wasu shi ma daga cikin fasara da aka ko za ga duk fasara ce ga tanan a aikace tana faruwa Allah ka tsare mu sannan yake cewa wa tazhar fitanu kuma fitattunu za su ainihin wato bayyana kaga shi kuma na shine cikon abu na shida wanda ya sallu am don ka lura duka abubuwan da sune ne shari'a guda shida din nan sai su lalace kaga ba malamai ba ba addini da shari'a tana kara addini shan giya ya lalata hankali zina ta lalata nasaba sannan fitina ta lalata aminci sannan karancin maza ya lalata tsarin al'umma yawaita mata ya lalata tsarin zamantakewa sai zama duk wani abu da shari'a take so ta kare da mutuncin mutane ya lalace babu tsari babu nagarta sai duniya ta zama ta lalace gaba gida kowa ya dinga abin da ya ga dama abu da ake nabi da fikin tunu sune jarabce jarabcen rayuwa ambaliya yanzu nan da muke magana din nan akwai al'umma da dama a yan arewacin Najeriya musamman arewa maso gabas wani yanki a ƙasar Jigawa musamman masarautar haɗeja, wani yanki a ƙasar yobe a yanzu haka da muke magana dubban al'ummomi suna cikin bala'in ambaliyar ruwa ubangiji Allah ya yi musu Allah kuma ya sa musu kafara wasu su rasa rayuwarsu Allah ya sa musu shahada dubban acres na filayen noman masara da dawa da acca da gero da shinkafa da wane ne da wane ne sun lalace to da yana alamta za a yi yunwa za a yi wahala abincin ba Allah ne ya kare yana daga cikin fitintunu irin wannan bala'i na boko haram bala'i na waɗannan ‘yan kama mutane da neman fansa bala'i na ‘yan sara suka bala'i na shugabanni azzalumai bala'i na ‘ya'ya marasa biyayya iyaye bala'i na kashe-kashe tsada abinci hauhawa farashi duk gata nan to wannan da yana cikin fitintunu sai zama mutane ba suna zaune ne lami lafiya lumi a kwana a tashi a yi salati ba da yana cikin fitintunu da Allah yake raba mutane da su wa yakfur al-haraj sannan kuma za a yawaita ainihin wato kisa shi ne wannan kashe-kashe da ake gani miji ya kashe mata mata ta kashe miji da ya kashe uba uba ya kashe ɗa saurayi ya kashe budurwa budurwa ta kashe saurayi mai gida ya kashe yaron shi yaron yaron kasuwa ya kashe mai gidan shi makwabci ya kashe makwabci wa ya kashe kani kani ya kashe wa masu gadin mutum su kashe shi shugaba ko wani gwamna ko wani abu duk gashi nan jahilai su kashe malamai ko mun gane kisa ko ta ko ina kawai kaga yaro karami kaji an roto wani yaro karami ya kashe kakan shi wani ya kashe yan shi wani ya kashe budurwar shi wani ya kashe sirikar shi wato mutanen da ya kamata su kare su suke kashe su wani malamin makaranta ya kashe ɗaliban shi yan noziri wato mutanen da aka yi entrusting musu wasu al'umma a hannun su dinga kashe su mutum ya kashe yar ko dan wanshi ko yar kanin yar kanwashi ko take ce mishi kawu wanda a bisa ɗabi'a inda uwa za ta mutu ma shi zai rike ta in an zo neman auren ta shi za a nema ma sai ya kashe ta duk wannan ai mun san ya faru a nan cikin al'umma mu ta musulmai ma to wannan shine yawaitan alharaj wa huwa alqatl alqatl annabi ce shine kisa kisa hatta kumul malu almalu fayafidu nabi ce kuma a wayi gari dukiya ta yawa a cikin mutane har tafi karfin su wannan ya faru tun zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu da zamanin sayyidina Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu da kuma a wasu zamuna da suka biyo baya kuma har yanzu din duk da talaucin da wasu suke ciki akwai wanda suke cikin dukiya da ta musu yawa wasu san me za su yi da ita ba Allah shi kyauta wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi ah sai malam ya ci gaba da cewa wa an Auf ibn Malik daga Auf ibn Malik al-Ashja'i al-Ghatafani ana mushi alkunya da Abu Abdurrahman ya daga cikin wanda suka je fatuhu Makka kuma shi ke rike ma da tutar kabilan Ghatafan a wannan rana ta fatuhu Makka ya rasu a shekara ta 73 bayan hijira Allah ya gafarta mishi sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi gazo tabuka wa huwa fi qubbatin min adam a yakin tabuka naje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi a cikin wata bukka wadda aka yi ta daga fata qala sai ya ce u'ud sittan bayna yaday sa'a ka kirga abubuwa guda shida gaba ga tashin alkiyama kafin tashin alkiyama u'ud sittan bayna yaday sa'a mauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwata mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bala'i mafi girma da ya faru ga musulmai sofa in ban tashin alkiyama to shi ma alama tashin alkiyama ne yace thumma fatu baitul maqdis shi kuma bude kasar Qudus wato Palestine kenan wanda wannan ya faru afwan da na ce shekara ta 12 shekara ta 16 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Shawwal watan 15 ga watan Shawwal babban komanda Abu Ubaida Abu Ubaida ibn Jarrah ya ci wannan kasa da yaki sannan Umar ya zo da kanshi ya shi miftahu dinta wanda ya dace da lissafin watan November na shekara ta 637 miladiya kamar yadda yake a tarihanci wannan ma alamar a wato tashin alkiyama ne gudun Constantinople shine lokacin cibiya ta daula ta Bizanta ta Kiristoci thumma mauta nun sai kuma wani yawan mace-mace mautanun mace-mace wannan kuma malamai sun fasara cewa alif sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne zuwa ga tsa'unu amawas wanda aka yi shekara 18 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin halifanci Umar dan Khattab wanda a cikin kwana uku sai da mutane sama da uku suka rasu karshe ma dai sai da mutane suka kaura suka bar yankin Palestine gabaki daya suka hau kan wani dutse sannan suka tsira yace ya akhudhu fikum ka qusasil ghanam wanda mutuwa za ta dinga kashe mutane kamar yadda qusasul ghanam sadauri ban san me sunan shi da wasu wannan falatanci ne wani ciwo ne da dabbobi suke yi ta annoba suna mutuwa su dinga yin kwaraje haka kamar kanzuwa wanda idan ya shiga cikin garke to zai ta kashe su ne kawai yace to haka za ta dinga mutuwa za ta dinga kashe ku kamar yadda sadauri annoba kamar a ce bad flu go yake kashe tsuntsaye ko kaji to haka za a yi ta mutuwa wani ma in an je jana'iza wani a can zai faɗi a gungun kan gawo wani wani kawai zai kama amai shi ma kawai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa thumma istifadatul mali sannan za a yi dukiya kuɗi ba kama hannun yaro hatta yi utar rajulun mi'ata dinarin fa yadhallu sahitan ha ba mutum dinari 100 dinari 100 jama'a yanzu kamar nawa kenan dinari kamar naira 120 haka ne ko to so ɗari kawan miliyan nawa kenan kawon 1.2 ta ba mutum kudi kamar 1.2 sai ya zallu sahitan amma sai ya rena saboda yana gana abinda da ake da shi ya fi karfa ka ya zai a ba shi wani kama ce ka edan ɗin wani babban ɗan siyasa mai kuɗi ka ba baka miliyan ɗaya da dubu ɗari ce gaskiya an ka ko kawan miliyan ɗari da ashirin ya kamata a baka hannun kama ita so ɗari kenan ko to za a ba mutum dirhami ɗari sai ya rena saboda abinda ake da shi na kuɗi yayi yawa thumma fitnatun la yabqa baitun min al'arabi illa da halatu sai kuma annabi ya ce za a yi wata fitina kuma wanda babu wani gida na larabawa face ta shiga wannan kuma malamai suka ce shi ta ce fitinar kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu da kashe shi fitina ta shafi kowa Sun ta hudnatun bai na kuma, bai na barin asfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma sai a zo a yi wani sulhu tsakaninku da rumawa turawa kenan eh a cikin lafazin Abu Dawuda ya zo da cikakken ma'ana fiye da wannan da yace fayaghdiruna sai kuma su ha'inci ana cikin sulhun ga sai suka bar kashe musulmai wannan kuma ishara ne zuwa ga abin da ya faru na abin da yake cewa al-hurubus salibiyya wato crusade wars tarihi ya faru an yi shekaru ɗaruruwa kiristoci daga kasashen faransa da kasashen italiya da kasashen spain da ingila sun ta haɗa rundunoni na kafirai suna zuwa suna yakan musulmai an ta ɗauki ba daɗi shekaru ne masu tsayi aka yi ana wani yakin da shekara ɗari biyu an yi yakin wajen kashi goma sha uku zuwa ki haɗawa a ce musu sunansu alhurubu asalibiya crosside wars to su ne aka dinga yi a yi sulhu a dawo su lalata sulhun ai ta fitina fayatunakum tata samanina ghayata za su zo da tuta guda 80 tata kulli ghayatin 12000 kowace tuta tana dauke da runduna ta mutum dubu ɗari da ashirin kuma haka aka dinga yi turawa su zo da rundunoni jama'a wanda ba a taba ganin irinsu ba runduna ta rabin miliyan runduna ta mutum dubu ɗari uku sun sha zuwa da su kira kasashen turawa kasashen larabawa tun daga Misira, zuwa sham zuwa iraki zuwa turkiya a yi ɗauki ba daɗi wata na musulmi ci nasara wata na ci nasara akan musulmai al'amari ne mai yawa wannan tarihi ya ce wannan hadisi shi kuma da wayar bukhari ne bukhari ya kaɗaitu da shi musulmi bai rawaito shi da dai alamu ne tashin alkiyama kamar da muka ambata za ga sun faru wasu kuma ana jira wa nabi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala na abu dara yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ba badiru bil a'mal ku sauri ku aikata ayyukan alkhairi ku shagaltu da aikata ayyukan alkhairi kafin sittan kafin wasu abubuwa guda shida wannan sittan kun ga lafazin yana nuna cewa mu'annasi ne domin da muzakkar ne sai a ce sittatan to malamai suka ce hatta wannan ta'anisin yana nuna cewa abun bala'i ad-dajjala ku yi sauri ku yi aikin alkhairi kafin zuwan dujal dujal wannan mai ido ɗaya al'awar wanda ya kawo bala'i a duniya wanda annabi sai sallallahu alaihi wasallam sai da ya wuni wa sahabbai tilawa karatu akan dujal yace kuma da a ce zai zo ina nan da sai in ce ku tsaya in muku magani shi amma ya ku musulmai sanda zai zo bana nan kowa ya ta kai shi dujal wani takadarin bawa ne zai faru a duniyan nan wanda zai halakar da mutane da yawa waddukhanu a wata riwaya ta ala an abi ya zo da au au sai au ɗin ta zama littaqsim wato ku yi aikin alkhairi kafin kaza ko kuma kafin kaza ko kuma kafin kaza wato ko da ɗayan ya fara kanku fasa aikin alkhairi wannan rayuwa kuma ta aiki ta zo da wato wawul aqaf wanda yake nuna cewa da kaza da kaza da kaza da kaza yace Dukhan, da kuma wata wani wata wani ainihin wato abin nan hayaki da za a yi wa dabbatal ard da kuma dabba da ya fitowa ga duniya a cikin alqur'ani Allah ya bada labari wa idza waqa alqawlu alaihim cikin namli akhrajna lahum dabbatan min al-ard anna annan nasa sai zama wato hikaya kenan ko innan nasa sai zama shi saban saban zance ne kawo da ayatina la yuqinu wannan dabba malamai sun sabani akan wace dabba ce ibnu kathir yake cewa hadhihi dabbatu takhruju fi akhiriz zamani inda fasadin nasi wa tarkihim awamir ad-dini wal haqq za fito ƙarshen duniya ne sanda komai lalace addini lalace gaskiya ta lalace wasu sun ce wannan dabba za ta zama fasila ce ga naqatu salih wato yar naqatu salih wasu kuma suka ce a'a jassasa ce wata ƙatuwar dabba da su da dari suka gani kamar da ke cikin hadisin muslim ibn abbasin arwato da gare yana cewa a'a wata macijiya ce katuwa za ta fito daga ka'aba ta zagaye duniya mu kuma nan a cikin folklore ɗinmu na hausawa an ce wata tinkiya ce ko za ta fito in ta girgiza sai duk gashin ta ya fita sai dinga makalkalewa a cikin goshin mutane yana rubuta musu kafirun mu'minun tun muna yara tsofi suke ba mana labarin ne ba taɓa ganin shi a karfi ba wallahu ala <laughs> a take dai Allah yake cewa na lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum za mu fitan musu da wata dabba daga ƙasa tana magana da mutane maganan nan wasu malamai suka ce magana ne ala zahirihi za ta dinga mutane wa'azi tana cewa ku ji tsoron Allah ba za ku ba na ba wasu kuma suka ce a tukallimuhum wato zai zama a a kamar wa'azi ne ake musu wannan dabba ita kanta wa'azi ce gare su cewa duniya ta zo ƙarshe tana kurkusa da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tulu'u shamsi min maghribiha da kuma fitowar rana daga mafadarta zamu zo a gaba mu jari sai Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda yake bayyana ma'anar wannan bari mu bashi mun je bayyana mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amral amma ya ce da kuma al'amarin mutane shi ne, za a yi ta ba da shugabanci ga wasu mutane har a sa su su fasa aikin da ya fi musu alheri ne, malami ne ko mutumin kirki ne ko mai wa'azi ko wanda ya damu da rayuwar shi da ta al'umma shi na kusa da shi sai a ba shi sarauta a ba shi alƙalanci a ba shi mulki a ba shi gwamna a ba shi wane da wane ne sai ya zama ya manta da na kusa da shi din nan ya kama wani shashanci kawai can da shi ma alama tashin alkiyama ne mutum na kirki kawai sai a mashi darakta a wata ma'aikata shi kenan sai ya lalace ya daina sallah da shi inda wa'azi yake ya daina inda taimakon talakawa yake da marayu da mutanen ƙauyensu sai shekara hudu ma bai je garin ba sai ranar kamfe shi ma alama tashin alkiyama ina fata muna ganewa jama'a yanzu Allah shi za Allah ya bashi dawami'ul ulkalim dukkan duba ga wannan wanda ya faɗa ga fasarar sunan karara nabi ya ce wa kuwaisata ahadikum da kuma wato fitina wata karama da za ta shafi kowa ɗaya daga cikin wancan amrul amma wasu sun fasara shi da cewa fitina da za ta shafi kowa wasu kuma suka ce shugabanci to a bisa wanda suka ce fitina da za ta shafi kowa to ɗayan shafin ne bayan fitina ta da tafi kowa kuma kowa a keɓantana da wata shi fitina da ta keɓance shi shi ne wa kuwaisati ahadikum wanda in ya kalli wannan fitina da kowa ke ciki to tashi karama ce yanzu ana cikin wannan bala'in na talauci da tashin farashi da yunwa da ambaliya da tsoro da sauran zugo kai kuma kana fama da wani ciwo a rasa likita zai maka magani wannan nan kullum ana mashi aya suna mutuwa wannan nan ya rasa matar da zai aura ko ina ya da an da shi wannan nan ya ta aiki asu ya na shi graduated daga university shi kuma ya tashi damuwa kenan ko wannan damuwa shi ce personal banda damuwa da ake ciki ta gaba daya wani na nan yayi karatun bokon nan shekara goma sha biyar da suka wuce ya NYC ya rasa aikin da zai ya rasa aikin da zai ha hadda shi ta watse ya yi teaching a private school can dubu uku can dubu hudu bai da zai yi aure ya yi mafarki har ya shiga uku har ya kama da ciwon sanyi wani har ya kama shaye-shaye bala'i da iri-iri shine wa kuwai a ahadikum wani kuma yana nan Allah jirabce shi da wata mata fitinanniya ya rasu da ita wani Allah ya jirabce shi da uwa fitinanniya wani Allah ya jirabce shi da an zo an kama shi bai laifin kome ba an ja rufe shi a gidan yari suna nan da yawa gidan yari fitina iri daban-daban wa kuwai a ahadikum ai wa fitinatin tusibu hadikun waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauri ku aikin alkhairi kafin waɗannan su muku dan waɗannan suka bi muku za su ana ku aikin alkhairi dujan da zai zo zai shagaltar da mutane dabutul ardi ana cikin tashi hankali haka fitowar rana daga yamma din nan ita ma haka to ballantana kuma bala'i idan ya yawa ina ka duba wannan bala'in da yawa jama'a wa ki tsaya na wani aikin arziki sai wanda Allah ya taimake shi to sannan kuma in aka baka shugabanci kuma zai hana ka aikin arziki ko ka zama wani babba to haka kuma in wani bala'i ya dirkake ka yanzu wannan karatun da muke idan aka ce yau matar ka bata da lafiya ko tana naƙuda tana na yanzu asibiti an ce ka je kawo dubu ɗari da ashirin kuɗin cs ba ka da ko ɗari da ashirin za ka gano katin da ake za a yi sallar isha da kai a jami'i za ka iya fitowa abin nan a zamanin musafa da kai ko kabo ba za ka iya ba? ko rabu shafi ba za ka iya kawo ba suna kuma ce ka zauna kai tasbihi kai zikirori da sauransu duk za ga waɗannan ayyukan gashi ba su za su maka amfani a lokacin amma za ka yi ta manta su za ka ji duniya ta maka kunci ne ma rahu ba duk faɗinta to idan kana cikin kwanciya hankali ka da sauran hayyacinka to yi ƙoƙari ka yi aikin alkhairi waɗanda za su amfane ka kafin fitintunu su zo su hana ka aikin alkhairi haka yanzu mutumin da ya je shiga aikin soja jama'a aka je aka kai shi Za ki biyan ko aka kai shi bama ko aka kai shi can inda ake yin iPod din nan ko aka kai shi hanya Abuja aka aje cikin wannan bala'i ko wani lokaci ba za a yi kashe shi ya tani iyayen shi da yan uwan shi da yan shi an kai shi biyan sa hakokin su yi ba shi zai iya wani abin arziki ba wani abu da zai iya na kirki wasu malamai kuma suka ce wannan koyistu kuma yana nufin fitina wanda kai zaka jarabta da ita ta hana ka aikin alkhairi ba wai wani damuwa ba inda irin misali yadda kowa ya fitini da wayan shi kowa ya fitini da neman kudin shi da neman abincin shi kowa ya fitini da sana'a shi kowa ya fitini da sa sutura da'awa gina gidaje duk wannan fitintun da su ne mu yin abin da za mu mora rana alkiya to kafin ka shiga wannan fitinar ka shiga gasar gida da mota da sutura da aure da canza waya da shiga eh, intanet da tafiye-tafiye kasashen waje da tafiye-tafiye da neman kwangila da sauransu ka shiga wannan fitilar yi kokari ka yi aikin da zai amfani ka duwane wani yana cikin fasarorin lokaci ya kure jama'a na ganin za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah